وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى mai girma gwamnan jihar kano da abdullahi umar ganduje mai girma mataimakin gwamnan jihar kano da ta nasiru gawuna mai girma shugaban jam'iyya masu girma 'yan majalisar tawagar mai girma gwamnan kano masu girma ba'adi daga cikin majalisar babban majalisa ta da rikar kadiriya da muke cewa da su a nan baki daya da yan jaridu da jami'an tsaro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina yi wa mai girma gwamna maraba a wannan gida nasa mai albarka kuma a wannan library mai dogon tarihi wadda wakilin nan yi bayani a gaba akan a takaice kan irin tarihinta amma kafin sannan ina so na yi wa da girma gamna wata jinjina da godiya mm. bisa irin yadda ya ta wato kare mutunci da farama ta shugaba sallallahu alaihi wasallam a wannan yanayi da wannan lokaci muna jinjina ma kwarai kuma muna ƙara cewa Allah ya saka maka da kai abu na biyu muna godiya akan irin abin da ka saba yi kullum yau da gobe na mutuntawa da karramawa ga wannan gida dai a tsawon gwamnatinka ka saka wannan daga cikin tsarinsa duka sallah in ta yi za ka shigo musamman don neman albarka wannan gida kuma da ke da dukkanin tawagarka wannan wato wani abin alkhairi ne wanda wanda suke a kujera irin taka a gurin kamar ga wannan duka sukan zo a munasabobi amma dai ya zama an ajiye lokaci in dai sallah ta yi za a ganka munasaba wadda ba mu da irinta ta maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko na gidan sarki ko na gidan kadiriya ko kiban kadiriya za a ganka wannan babu shakka ba wanda ya samu wannan tutar ya ɗauke ce ya karkaɗa ta kamar da kai muna godiya kwarai da Allah ya hore maka wannan kuma ga wannan ban girma da kai wa wannan gida a marra ta uku ta ɗauki wata babbar gada wadda take mai tarihi kuma mai ɗauka sosai ya sake karar wannan tafiya da ita muna taimaka godiya kan godiya Allah ya saka maka da kai ah, yau wannan gida na kadiriya yana ƙara bai da farin sa kwarai da gaske muna so mu sake ɗauka wannan dama mu godiya bayan duk ɗan abubuwan da kai kuma irin kodarin da kake da shi na shigowa cikin kammala babban cibiyar addinin musulunci da shi wani asibin kabara wadda ke abuja kuma irin yadda duka wanda yake nan ya ji irin yadda ka ɗauki aniya a filin taron mutumin kadiriya cikin miliyoyin jama'ar kajira da kuma musulmi ka yi wa mutane albishin da cewa nan ma kana nan tafi to muna fatan Allah subhanahu ta'ala irin yadda mu taba ganin abin da ka dauko a gidan da ba karasa ba muna fatan Allah ya ba mu ikon mu ga ka kammala wannan niyya ta alkhairi da ke garin wannan abu kuma zukatan kadirawan Najeriya na kudancinsu da na arewacinsu da na kuɗina tana nan kan wannan aiki na muke fatan Allah ya da a cikin lokacin ka kai za ka zo da jagoranci shugaban kasa a zo a biki buɗe wannan wuri a kasar Allah ya to bisa irin waɗannan alkhairai da wannan albarkatai sai na ga cewa ya kamata a yau wannan ziyara da kawo ka cikin zuciyar yaran kadiriya wannan maktaba da ake ganin ta ce zuciyar yaran kadiriya ba mu da abin da ya wuce wannan Talibai ne ga sunan ah, za a gan su da waɗanda aka sani na bugun zamani da daddu da kuma na ɓangaren da yake ake cewa mahadudat wato littafan da aka rubuta su da hannu wanda a takaice babu lokaci amma idan mun tashi zan zagaya a nuna girma ga muna yaga kaɗan daga ciki muna da mahadudat wanda aka rubuta da hannu daga shekara ɗari zuwa shekara ɗari biyu zuwa shekara ɗari biyar har da shekara dubu da wani za a dangan su magudatin nan muna da sama da dubu hudu yanzu a nan wanda da dama daga cikin masu bincike da kasashen duniya suna zuwa kasashen larabawa suna zuwa daga algeria daga morocco daga saudiya daga iraki daga kasashe daban-daban daga ingila da kasashen faransa duk sun zo wurin kuma kowa yana ba da da cewa wato ya daɗe yana yawo a duniya da yadda aka tara abin da ya gani a nan wanda daga ciki zan nuna mai girma gane wani alƙur'ani wanda aka rubuta shi ya hawa da shekara dubu da rubutu sannan daga ciki akwai rubutu na sirna usman bin affan khalifar manzon Allah sallama na uku wanda ya rubuta da hannunsa a lokacin ziyarar malam kabara da ya ta shikanda a rasha suka girma shi hoton surutu yasin ya rubuta sirna usman bin affan ina nan a cikin muna kiransa al-mushaful um ina nan a cikin wannan mutawa wannan jin daɗin irin yadda girma ga ya riƙe wannan gida nasa da zuci da gaskiya shi sa muga ba kuma wanda zan koya masa yau wannan zama zama a nan za a yi shi muna gode maka muna ko fatan Allah ubangiji ya maka jagora al'amura da aka sanya a gaban alkhairi Allah ubangiji ya sa kammala su cikin nasara kuma kuma kyakkyawan tarihi wanda wannan ka bar irinsa a cikin jihar Kano ba kuma daga cikin dai muzirin namu da kuma nuna farin cikin namu ya wanda da ke so girma gano da gani in ya gama ganin waɗancan masu dacin ce ga wannan maktaba Allah ya albarkace ta da wasu abubuwa guda biyu abin alfaharin ba in ce wai jihar Kano kai har Najeriya ba ba yanzu wannan abin da ake gani a cikin wani a barbe eh, wani dutse ne mai wato wanda ah, daga cikin wanda suka sa wannan gida shafi ibrahim da zumu ne shi ne tsawa da gutsun ya wani abin faɗo bayan gidansa a cikin dare sai ya tashi cikin daren ya nemi wuri dai ya ce aje a tona a ga menene wannan aka tona aka yi garin a samu aka yi ba a gano bai ce a daɗe da rami aka ƙara ramun aka je aka je sai da aka samu menene wannan abu wanda daga cikin waɗanda suka zo a tura da suka zo daga ingila sun zo sun gani suka so su yi dabara su ko za su yi a yi bincike a kai za su ba ni kuɗi da yawa da su ba ni bukata bukata ko ba za a ba bukata su to a takaice ne su suna cewa dutse ne na sama irin na saman nan wanda yake yawo a cikin wanda na aljilafin jami'i ke hana su faɗowa ƙasa to su abin da suke faɗa kenan kuma kwanan nan waɗansu sun zo daga maroko ya fi sati shan da sallar kwana da kwana biyu kwana uku eh sun kusan ce ne zai ana nan cewa ne zai ɗin na ɗin da suke ciki to yana daga cikin duka zahira waɗanda ba ta kusa ko abuwa kuma da wani tafiya baki ɗaya akwai gashin manzan Allah ta alaihi cikin wannan adaka kamar yadda mutane kuma gama da gani hmm. muna fatan Allah saka maka alheri yadda ake girmama Allah ya girmama ya sa ake mutuntawa Allah ya mutunta ka Allah ubangiji ya sa a gama lafiya da mutunci da farin ciki da karamar assalamu alaikum wa rahmatullahi ma wanda muke tare da su manya-manyan malamai da yan jarida da kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar yadda aka bayani wannan ziyara ce da gaisuwa gaisuwa ta sallah kamar yadda addinin musulunci da bukace mu yi a irin wannan lokaci babu shakka wannan babban gida cibiyar ilimi kuma an kawo ainihin cibiyar ilimin wannan library babu shakka girman mu a wannan gida kullum ƙara girma yake kuma muna zaune a tsoro yau gashi an kawo mu cibiyar ilimi ko mu kwamfada har sai mun koshi mun gode kuma na ji bayaninka akan al'amuran da suka taso na kare shugabanmu shugaban tarasai annabinmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama babu shakka wannan yaƙi ne namu duka gabaki ɗaya kuma kuma muna gode muku domin kun taka rawar gani babu shakka wannan mukabula wacce aka shirya malamai sun yi aikin nasu na malanta kuma sun nuna cewa su masana ne ko ba sani kawai ba suna aiki da sani domin shi ilimi amfaninsa yi aiki da shi akwai masu ilimi amma ba su aiki da ilimi nisa ma muka samu kanma irin wannan tafiyanci amma alhamdulillah an ɗauko turba yanzu don allah ya yarda gwamnatin jihar kano za ta ci gaba da bibiya har sai an ga ƙarshen wannan amma sannan kuma maganar babban santa ta abuja wacce take na je ba sau ɗaya ba sau biyu ba mun ba gada muna haura rafi har ta kai shugaban ƙasa ya sa aka yi babba gada ta zuwa wannan headquarter da shi ma muna tare don Allah ya yarda tun wannan ta ya gada ina ba ka alwishin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi zai zo ya kaddamar da wannan kaddamar ma mataimakinsa shi sa an ba shi kuma ya yadda zai zo ya buɗe wannan kaddamar. na babbar kasuwa da gada ko kuma wani rami na ƙasa Mun sani ba ko ka samu dama ka je ka kuɗe cikin wannan rami wanda ya haɗa babban asibiti bangaren hadari ta kasa shi ma an kammala shi duk kuma wannan da sunan shek karibullah a yi shi da haka muna godiya Allah kuma saka maka da da jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh um, alhamdulillah yanzu uh, za a yi addu'a kamar yadda aka saba sannan wannan khalifa kuma zai yi